sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, da kuma 60. Sai Clohas 1,530 a matsakaicin zango masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum mu da asuba barka barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 30 ga watan Agusta na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan da wani kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa. Mahmud a bamu kanun labarai. to ladan a karan farko tun bayan mummunar guguwar da ta afka kan jihar texas an ga ballar rana da kusan yammacin jiya talata a birnin houston koriya ta arewa ta ce gwajin makaman da ta yi martani ne ga atisayen haɗin gwiwa da koriya ta kudu da amurka ke yi sannan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce samar da ƙasashe biyu masu cin gashin kansu ita ce hanya mafita ga rikicin isra'ila da falasɗinawa To kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa wata tawagar ƙasa Amurka ta ziyarci sansanin sojan Najeriya da ke Maiduguri ko domin yin me? Abinda suka zo gani su ga yadda za su taimaka mana a haɗa ƙarfi da ƙarfe saboda yadda za a ainihin faɗannan na Boko Haram da ake yi. A ƙasar Saudi Arabia kuma hukumar alhazan Najeriya ce ta ce ta samar da dukkan abin da alhazai ke bukata domin gudanar da aikin maka cikin sauƙi. duk wani alajin da ya samu matsala insha Allah ma'aikata da kuma mahuna su kula da shi wanda kuma ciwon shi ya tsanani muna da ambulance za su dauke shi su kai shi asibiti insha Allah sai kuma za mu kawo muku shirin demokradiyya tare da sabu Imam Aliyu amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya ta jama'a assalamu alaikum a karon farko tun daga ranar juma'a da ta gabata rana ta fito da kusan yammacin jiya talata a birnin Hastings. bayan mummunar guguwar harvey da ta afka wa jihar texas sai dai duk da haka ana ci gaba da fuskantar matsaloli a birnin wanda shine na hudu a biranen amurka da suka fi girma matsalar ta kai ga har an kafa dokar hana zirga-zirga a garin na houston bayan da rahotanni suka nuna cewa ana wawura dukiyoyin jama'a da kuma aikata fashi rahotannin baya-bayan nan sun nuna cewa ya zuwa yanzu mutane tara ne suka mutu sanadiyar guguwar wacce ta jirkice ta koma ruwan sama sannan kiyasin farko ya nuna cewa an tafka asara da ta kai ta dala biliyan 100 a jiya talata shugaban amurka donald trump ya kai ziyarar ganewa idansa kan yadda ake gagarumin aikin ceto a kudu maso gabashin jihar ta texas shugaba trump ya ce mai yiwa waɗannan ayyuka za su laƙume kudaden da ba taɓa kashewa ba wajen gudanar da irin wannan aiki a tarihin amurka da ne dai aka saka wannan guguwa a rukunin wacce ba taɓa ganin irin ta ba inda ruwan sama kamar da bakin kwarya yake ta zuba har ya mamaye birnin houston tun daga ranar juma'a da ta gabata wannan ruwan sama da yake zuba babu kakkautawa an yi kiyasin shine ruwan sama da aka taba yi mai yawa a doron ƙasar amurka wanda ya zuba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a lokacin da ya ziyarci wata cibiyar bada agajin gaggawa a birnin austin da ke a yammacin wato a a yammacin jiya talata shugaba trump ya ce gwamnatinsa da majalisar dokoki za su samar da hanyoyin da za a taimaka wa waɗanda wannan bala'i ya ritsa da su a wani will be a long and difficult road and the federal government Shugaba Trump ke ne yake cewa farfadowa daga wannan bala'i zai ɗauki lokaci kuma zai yi wuya. Amma kuma gwamnatin tarayya na zaune cikin shiri tare da niyyar ganin ta tallafa wajen wannan aiki na farfadowa. A wani bangaren kuma jami'an sun ce irin gudunmawar da sojojin Amurka ke bayarwa wajen ceto waɗanda ambaliyar ruwan ya rutsa da su a jihar Texas da Louisiana zai ninku har sau goma nan da wasu kwanaki masu zuwa. Manjo Janar James Witham kwamanda a rundunar dakarun saman amurka wanda shi ke jagorantar dakarun tsaro na musamman ya faɗa manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon cewa akwai akalla dakaru na musamman da ake kira national guard 3,500 da suke sa hannu a wannan aiki na ceto ana kuma sa ran wasu ƙarin dakaru 1,000 za su shiga aikin nan gaba a yau janar witham ya kara da cewa adadin dakarun da ke taimakawa zai iya karuwa domin tuni wasu dubu ashirin zuwa talatin daga wasu jihohi suka fara shirye-shiryen zuwa yankin domin taimakawa inda ake sa ran za su haɗu da wasu karin dakaru dubu takwas na jihar ta texas sai dai wannan gudunmawa da dakarun na amurka ke bayarwa ya samu cikas saboda ruwan saman da ke ci gaba da zuba da kuma ambaliyar ruwan da ya rufe hanyoyi koriya ta arewa ta amsa cewa ta yi gwajin makami mai linzami da ya ƙetara ta saman japan inda ta ce ta yi hakan ne a matsayin martani ga atisayen soji na haɗin gwiwa da koriya ta kudu da amurka ke yi da sanyin safiyar yau laraba kamfanin jallancin labaran koriya ta arewa na kcna ya rawaito cewa shugaba kim jong un ya ce wannan gwajin makami samfurin hawson 12 mai tafiyar matsakaicin zango tamkar yaƙi ne na hakika da kuma ce mataki ne na farko da dakarun ƙasarsa suka ɗauka a yankin pacific a matsayin shara fage a yankuran da suke yi na mamaye tsibirin guam a jiya talata shugaban amurka donald trump ya faɗa a wata sanarwa da ya fita cewa amurka bata ɗauke kowane irin zaɓi ba a kan teburi kan yadda za ta tunkari wannan barazana ta koriya ta arewa trump ya kara da cewa wannan gwaji da koriya ta arewa ta yi ta wulakanta makwabtanta da duk mambobin majalisar ɗinkin duniya tare da nuna halin ko'in kula ga abin da ƙasashen duniya suka amince da shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce hanya ɗaya da za a iya magance rikicin Isra'ila da Falasɗinawa ita ce a samar da ƙasashe biyu. guterres ya kara da cewa burin majalisar ɗinkin duniya da aniyar da ya kulla ta gashin kansa ita ce ta a samar da kasashe biyu ya kuma bayyana hakan ne bayan da ya gana da prime minister falisna rami hamdalla a birnin ramallah bayan wata tattaunawa da ya kuma ta daban a baya da shugaban yahudawa babban sakataren haila yau ya taɓo batun gine-ginen da yahudawa ke a yankin yamma da kogin jordan wanda ya kwatanta a matsayin babban abin da ke kawo cikas ga yunkurin samar da zaman lafiya yana mai cewa gine-ginen haramtattu ne kuma sun saba dokar ƙasa da ƙasa gabanin hakan a jiya talata prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya sha alwashin cewa ba zai taba ficewa daga yankin na yammacin kogin jordan ba kalaman da suka harzuka falastinawa har ma suka dasa shakku a zukatansu kan shin ko amurka ta kudura aniyar samar da zaman lafiya a yankin wani dan kunar bakin wake ya kashe mutane biyar kana ya jikata wasu mutane tara a farfajiyar wani banki a kabul babban birnin afghanistan harin ya faru ne a kofar shiga bankin wanda ba shi da nisa da ofishin jikadancin amurka da aka girke jami'an tsaro dauke da manyan makamai waɗanda suka shaida lamarin sun ce akwai dakarun afghanistan da sauran jami'an tsaron kasar a cikin cincirin da mutanen da suka je karban albashinsu na wata-wata a lokacin wannan hari tuni dai ƙungiyar taliban ta ɗauki alakin kai wannan hari wannan farmaki ya faru ne yayin da 'yan ƙasar ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan babbar sallah a wani lamarin da na daban kuma kakakin gwamnati a lardin herat jelani farhad ya faɗa wa muryar amurka cewa wani jirgin amurka mara matuki ya kai wani hari inda ya kashe fararen hula goma sha uku ciki har da mata da yara kanana kana ya jikkata wasu bakwai kakakin ya kara da cewa harin na amurka ya ci wata maɓuyar 'yan taliban ne amma kuma ya faɗa akan gidan mutanen Labaran duniya ke nan saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. bari mu faro takon daga jihar Borno Najeriya inda wata tawagar Amurka ta kai wa rundunar sojojin da ke aikin yaƙi da Boko Haram ziyara na yadda za su agaza musu su ciwo kan wannan yaƙi. Ga harun Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kasar amurka ta yi alkawarin taimakawa najeriya a ci gaba da fafutuka da yaki da yayan kungiyar boko haram da take yi a shiyar arewa maso gabacin najeriya Wata ta wajen jakadan amurka na najeriya ne dai suka bayyana hakan lokacin da suka kawo ziyara ga jami'an soja da ke garin maiduguri inda suka yi wani ganawa na sirri na wasu 'yan awanni daga bisani kuma suka mamaye lema labarai dan takaitaccen bayani game da abin da ke tafe da su sanata christopher kunz zai dan majalisar dattawa ne na kasar amurka wanda kuma ya jagoranci wannan tawaga mai mutum shida ciki har da jakadan kasar amurka na najeriya Iran wato Mr. Samson Tim ga kuma abin da ke cewa. Uh, the United States um, strongly supports the hard work of the Nigerian military in combating terrorism and are grateful for the chance uh, to be here and to see both um, the response to the humanitarian crisis in northeastern Nigeria. Ya ce na yi farin ciki game da bayanan da Major General da ma'aikatansa suka yi mana kuma kasar Amurka tana goyon bayan Najeriya sosai don tabbatar cewa an yaƙi ta'addanci. muna matukar farin ciki da abinda najeriya take yi kuma muna farin ciki da ganewa idanunmu abubuwan da suka wakana da ma yadda suke amsa batun agaji a shiyar arewa maso gabacin najeriya bayan dai wani dan takaitaccen jawabin sai na tuntubi tiyata komanda da kulikula kula da shiyar arewa maso gabacin najeriya wato major general ibrahim altahiru wanda ya min karin haske game da abin da ya kawo tawagar kamar haka daga america abinda suka zo gani su ga yadda za su taimaka mana a hada karfi da karfe saboda yadda za a ainihin faɗannan na boko haram da ake yi ya kasance da duka ɗaya mu tabbatar mun kammala da wannan abu ba daidaiwa ba mun yi magana mun tambaye su shi inda za su iya taimaka mana mun gaya musu kamar jiragen yaƙi da motocin sarfi haka duk wa'annan su mana alkawari cewa ba daɗewa cikin ikon allah za su bamu kuma ina so muku alkawari cewa muna samun wannan ma ba tare da bata lokaci ba cikin watanni kaɗan za mu kammala da wannan aiki tiyata kwamanda mai kula da shiyar arewa su gabacin najeriya major general ibrahim attahiru kenan ke bayani game da ziyarar da tawagar kasar amurka su kawo rundunar sojan najeriya da ke garin maiduguri da kuma irin taimakon da kasar amurka ke so ta baiwa najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko su ko dadali ko a bakin daga ko su ko gun yaƙi. kun ji gangan soja soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku To a can ƙasar Saudi Arabia kuma Madina Dauda ce ta aiko da rahoton da ke cewa hukumar alhazan Najeriya ta ce ta samar da duk wani abu da zai sa alhaji samun sauƙin aikin haji ga Madinan da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A cikin alhazan duniya miliyan biyu akwai na najeriya dubu tamanin da ɗaya da ɗari biyu da a yanzu haka suke hanyar zuwa kwazazzabon muna domin fara aikin hajjin bana hukumar alhazai ta ƙasa ta ce ta ɗauki dukkan matakai da za su sa alhazan yin aiki cikin kwanciyar hankali da walwala abdullahi silame shine shugaban kwamitin majalisar wakilai wadda ta sa ido akan shirye-shiryen da aka gudanar an da ya ɗauki matakai da yawa wanda wannan zahin ba zai cutar da alhazai ba don a duk inda alhaji yake to an ta mashi abin da ke sanya ya mishi yanayi kuma an kawo motoci masu sanyi wannan shiri na bana ya yi kyau. Wani abu da ya ɗauki hankali shine irin tanadin da hukumar alhazan ta yi domin kiwon lafiyar maniyyatan musamman a Muna. Dr. Ibrahim Kana shine shugaba a wannan fannin. Yadda za mu tafi Muna zuwa arfa yanzu a shirye muke. Mun ƙara magunguna, mun ba magunguna zuwa jihohi jihohi kuma mun distributin ma'aikatanmu zuwa duk wani jiha a zuwa Muna da arfa. Duk wani alajin da ya samu matsala insha Allahu ma'aikata da kuma magunguna su kula da shi wanda kuma ciwon shi ya tsanani muna da ambulance za su ɗauke shi su kai shi asibiti insha Allah mun kuma yi bita wa alhazai su ci abinci da kyau su rike kayayyaki da ya kamata su ɗau lema su rinka shan ruwa bayan haka muna tabbacin akan cewa alhazan Najeriya insha Allah za ta fi lafiya kuma dawo lafiya yin hajji yana daga cikin shika-shikan musulunci kuma duk shekara ana samun maniyata daga dukkan kasashen duniya sa'adatu albashir 'yan Najeriya ce kuma wannan shine hajjinta na farko yaya take ji yanzu da ta shiga yanayin aikin gadan-gadan ina jin daɗi da gaske saboda allah ya kawo ni wannan rana in yi witnessing babban taro kamar haka inda duk musulman duniya za su haɗu a wuri ɗaya domin abota wa Allah. Ya zuwa yanzu an rasa maniyata biyar ɗaya daga jihar Kogi, ɗaya daga jihar Yobe, ɗaya daga jihar Kwara, sannan guda biyu daga jihar Kaduna. Madina Dauda, muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia. daga makka bari mu koma najeriya kuma a jihar niger inda kwanan nan ne ma'aikatan kananan hukumomi suka gudanar da zanga-zangar lumana akan neman cin gashin kansu a zantawa ta da gwamnan jihar alhaji abubakar sani bello a garin mina ya ce shi bai da matsala na baiwa kananan hukumomi 'yancin cin gashin kai amma sai dai ya ce wani hanzari ba gudu ba ni dai har yanzu a tsari na kowane ƙananan hukuma ya kamata ci gashin kansa amma har yanzu akwai ƙananan hukumomi kamar goma sha biyu wanda in mun bar su ba su iya biyan albashi dalili kuma shine sun ɗauki ma'aikata sun yawa sun ɗauki ma'aikatan da ba su bukata ko mun ba su ba su iya albashi su haka dole muke dan taimaka musu iya biyan albashi amma su wanda suke biyan albashi abin su ana ba su kuɗin suna cin gashin kansu suna ayyukan su in ka ji wannan ƙananan hukumomin za ga akwai ayyuka da da aka yi su kuma wannan in ka ji za babu ayyuka domin duk abin da suka samu ya tafi ga biyan albashi saboda haka ni ban da matsala ko kaɗan wajen ba ƙananan hukumi cin gashin kansu saboda dama can ban sa kuɗi a idonsu ba ban sa kuɗi ban sa ido a kayansu ba ban sa ido a kuɗinsu ba ban sa ido a kayansu ba in za su ci gashin kansu kuma su yi ma jama'a su aiki ya yi daidai haka ake so saboda su ke tare da jama'a a ƙananan hukumomi ba mu ba ni ina na mina amma shi chairman local government inda ya sa abin da ke shi ke ganin jama'a shi ke in yana da kuɗi shi ya kamata na ayyuka akwai ayyuka diya za su yi ko da ƙananan ƙananan fida road ne hanyoyi da ruwa da su firamare amma mafi yawansu ba su yi in ba haka ba kaga kamar firamare school ai bai kamata nin damu da firamare ba a kamata a kayan kuma su iya kula da amma in ka bari a wannan lokacin kamar kwanakin bayan su kungiyan titoci sun zo sun ce a su ba sai da maida su karkashin kananan hukumomi ba saboda in an maida su makaranta zai dace kuma na yarda da su to amma in aka tsari ya ce tunda ana yanzu ana ce wasu na suna ce a canza tsari a ba a ƙananan hukumin gashin kansu in aka ba ƙananan hukumin gashin kansu <laughs> sai a ba su komi da komi ba ja a ba su kuɗi sannan kuma a can ba in za a ba su gashin a ba su duka in ko ba za a ba su ba ba za a ba su ba amshin ta in hujjar bai To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha bakwai. Ga kuma shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. me yasa rundunar 'yan sandan najeriya ba ta tashi ayyana sanata isa hamma misau a zaman wadda ya tsere daga bakin aiki ba sai bayan da ya fasa kwai jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan wai gari lafiya wasu masu sharhi suna cewa dara ce take neman ta ci gidanta a rikici da ke kararin cabewa tsakanin rundunar 'yan sandan najeriya da sanata isa hamma misau bayan da ya zargin cewa speto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris yana karbar cin hancin naira miliyan 120 a duk shekara tuni dai ta rundunar 'yan sandan najeriya ta ta wannan zargi rahotanni a wasu kafofin yada labaran kasar sun ce speto janar din yana binciken kansa da kansa kan wannan zargi ta wajen kafa kwamiti na jami'an 'yan sanda da suke binciken zargin da sanata hamma isa misau iya yi masa a zatonmu a ci gaba da aikin ne kwamitin ya gano cewa hamma isa misau ya gudu ne daga bakin aiki amma inda jara take shirin cin ɗiyanta shine ganin yadda take-taken da majalisar dattijan musamman da mata wakilan kan waɗanda suka yi zargi a kansu suke ɗauka misali majalisar dattijan najeriya bata tashi yin gyara ga dokar da ta kafa kotun ɗa'a ba sai bayan da aka gurfanar da shugabanta bukula saraki a gaban wannan kotu majalisar dattijan ba ta tashi binciken ibrahim lamur da lokacin yana shugaban efcc ba sai bayan da ya gayyaci matar bukola saraki kan zargin da ya fito daga jihar kwara majalisar dattijan najeriya ba ta tashi gayyatar shugaban hukumar kastam hamid ali ya bayyana ga cikin kayan sarki na aikin kastam ba sai bayan da ya kama motar bukola saraki kan zargin cewa ba a biya kuɗin fito ba na baya nan shine yunkurin binciken shugaban hukumar zaɓe farfesa mahmud yakubu lokacin da ya shugabanci hukumar asusun tallafin jami'o'i ko harkar ilimi mai zurfi da ake kira tetfan ba sai da hukumar ta ɗauki haramar aiwatar da shirin kiranye kan sanata dino malaye na hannun daman sanata bukola saraki masu sharin suna cewa ganin take-taken majalisar dattijan kan waɗanda suka ce mata kule da tasirin waɗannan matakai wajen sauya akalar zargin watakila yasa su ma shugabannin hukumar 'yan sandan najeriya suka ga ya kamata su ara su yafa dama dai halin majalisar ce in ji masu sharhi a kanta hassan maina kaina ya tambaya abubakar sa tsohon kwamishinan 'yan sanda a jihar lagos shin menene hukuncin ɗan sanda da ya bar bakin aiki ba bisa ka'ida ba eh, wato a cikin dokar eh, ba san ko dokar nan yanzu ko kuwa an soke shi ba sani ba amma cikin dokar muke in mutum ya bar aiki har ya kai kwana 21 ma maganan shi sun faɗin nan report da na muka kara shi takarda in 211 yara da ya kwace da shi yan falasku sai ya babban kira da shi ba don haka zai magana da maganan ba. To me yasa sai yanzu wannan magana ta so bayan da ya fasa kwai? Domin tun tuni tun da ya sanar an result bashi, an ne suka rubuta da eh, eh, yan sanar suna aiki sosai da lokacin da za ka iya ya tsaya abin nan a sai su bi su ma ainihin takarda cewa wannan kaza kaza ya gudu daga tsantsan zabe kana a yanda amma ba su yi ba su ma ya tsaya idan shi na fari ba ci ba ya zo ya tsaya wannan ya ci yanzu kuma da ya fushe kai sai a ce shi da zo ta je ba ta gani ne wannan ba mu ya kamata dukkan mu ji tsoro Allah mu kada gaskiya mu tsaya kan gaskiya mu kada gaskiya kuwa To ya yi bayani cewar rundunar 'yan sanda ta kan karbi wasu kudade ba bisa ka'ida ba daga hannun mutane misali idan mutane za su yi taro ko kuma kamfanoni suna son a su gadi ko wani abu sukan rubuta 'yan sanda a biya kuɗi da sauransu. A ka'idan aikin ɗan sanda akwai ana biyan wannan kudaden ne kuma bai kamata ya biya waɗannan kudaden ba. Wallahi lokacin da wajen muke shi ɗan sanda muna da wani fund ana kiran shi wai police reward fund. in ka ba da yan sanda su yi aiki a waje ba aikin da ya su ba ana aka biya biya kuɗi kuɗin sai a biya account na police work kuma a raba eh, kashi uku yan sandan da aiki a ba su eh, kashi ɗaya sauran a sa police work amma jiya hedikwatar yan sandan najeriya ta fito ba. ta bayyana cewar ba wani kuɗi da ake karɓa a hannun ko kamfanoni ko ƙungiyoyi ko kuma waɗanda suka nemi kariya a basu. To wannan a wata kira an soke dokan kenan amma lokacin muke ciki akwai dokan nan. Kamar in ɗan sanda ya yi laifi aka yi mishi all room aka ci tara da da aka ci mishi na sa cira cira a bakinsa a sa cikin police war haka ke yi. Me yasa ne rundunar 'yan sanda a Najeriya ta yi kaurin suna wurin maganar cin hanci da rashawa dinnan ne? To abin da isa wallahi tallahi ban sani ba rashin tsoro Allah kudu domin ko ya sa kuɗi a gabansa. Ko domin a ƙasarmu Najeriya tana da kuɗi ko sai sun ka. Ko abin da kake so ko za a yi maka. Amma lokacin mu wato ko ka da ka yanka gidanka sai an kai tara kawo su ina ka samu kawo kai yan kazan ko ke, ba ka saya in ba dai an baka eh, bashi bashi na su eh, na police na kuma advance ka sai kike ba in ka sai sai an kai karanta sai yanzu abin ya lallace complete ya lallace ba integrity babu me yasa ne da zaran mutum ya zargi wani babban mutum a Najeriya maimakon a duba ainihin zahirin zargin da ya yi amma sai an fara neman laifin mutumin da ya wannan zargi din don babu da gaskiya ne domin ma da gaskiya in mutum ya kai kara dole a bincika a gani ko gaskiya ko a gaskiya ba abin da ya sa ke na kake gani mutane ana cin hanci a ƙasar nan a ci hanci a to ba da eh, faru mutum amma in ya kankani ne ka kai kara ce wannan na cin hanci in ba iya an kama ka sai ka fi ba to za ka shika ya kashe ka kwata banza ba wanda zai magana kai ma ga mutane da aka sha kashewa ƙasar nan an bincika ba a san wanda kashe su to wanda suka kashe sun manya ne suna da kuɗi suna da mukami abin da sa kenan tun in muna so mu bi gaskiya kowane mutum ya kai kala a bincika a gani karan in an bincika gani ya karya to sai a ƙarshe a hukunta shi wannan sultan ya ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ko kuma kun tashi za ku ce ya gudu an ba shi posti a najeriya sai ya ki zuwa an ba shi je kota a Bristol College ya ki zuwa wajen zata ne masa to Allah da annabi don me tuntuni ba declare da sata ba da zata kuma za declare mutum za a samu wani of da wani of arrest din ne za commission a ce wannan declare da zata ko ya gas da kama shi ba declare ba sai yanzu masu a declare ba ki ko suka kama wani of su ko suka kama ba ji ba sani abin da ba kyau shi sanata mai sau ya zargin cewar ana biyan kuɗi kusan miliyan goma zuwa sama a cin hanci a shi babban sukaitan 'yan sandan Najeriya domin a yi first mutum a bashi kwamishin 'yan sanda a wani jiha mai dan maiko hakan nan yanda ka san aikin dan sandan nan a yanzu da kuma girman ofishin sufeta general kana ga wannan anya abu ne mai yiwuwa wallahi tallahi wannan zai ban sani ba domin ba na cikin police din ban sani da amma zai iya aukuwa domin ka sani in za mu na gaskiya ne wani dan sanda yana nema a postin nashi inda zai je ya wala ya sa wani da ke so ko dan sanda akwai state da ke aka ci ake kiran su frontline state frontline state ne a post na naka za ka je ka samu abin da ka samu kayan duniya ka zo ka mutu ka bar su kun ka tabi da jikin ka kur gaban gaban Allah it is possible but I don't know ko ana yi ko ba yi na sani ba to ni da kai nan nan akwai lokacin da nake ah, first world marshal a Lagos aka post nawa abiya in je karɓi wani commissioner to na ce ajiye yau washe gari saka min kasuwa kuma wani koma operations in bar ajiyan kowa operations wani jaje kaɗe ni wani kira wani ban ba da kuɗi ba ne ko shi ya ba da kuɗi ko kuwa shi dan goshi manya ne ban sani ba amma haka yi masu su fahimi to abubuwan na muna da su ta kansu da yawa amma ya za a yi muna roƙon Allah dai Allah subhanahu ta'ala ya ba shugaban ƙasa eh, lafiya Eh, kuma ya samu mutan za su taimake shi a kan faɗa da cin yaƙi da cin hanci that's the only thing zai zai ƙasar. kasar in ba haka ba abin da wuce tsariya da su. Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Hassan Maina kaina da Alhaji Abubakar Saf da kuma Chubahiro Dodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to mu zama lafiyan sahabu kafin mu karkare ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. karon farko tun daga ranar juma'a da ta gabata rana ta fito da kusan yammacin jiya talata a birnin houston bayan mummunar guguwar harvey da ta afkawa jihar texas sai dai duk da haka ana ci gaba da fuskantar matsaloli a birnin wanda shine na hudu a biranen amurka da suka fi girma matsalar ta kai ga an kafa dokar hana zirga-zirga a garin na houston bayan da rahotanni suka nuna cewa ana wawura dukiyoyin jama'a da kuma aikata fashi a wani bangaren kuma jami'ai sun ce irin gudunmawar da sojojin amurka ke bayarwa wajen ceto waɗanda ambaliyar ruwan ta ritsa da su a jihar texas da louisiana zai ninku har sau goma nan da wasu kwanaki masu zuwa manjo janar james witham kwamanda a rundunar dakarun saman amurka wanda shi ke jagorantar dakarun tsaro na musamman ya faɗa manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon cewa akwai akalla dakaru na musamman da ake kira national guard 3,500 da suke sa hannu a wannan aiki na ceto kore ta arewa ta amsa cewa ta yi gwajin makami mai linzami da ya ƙetara ta saman japan inda ta ce ta yi hakan ne a matsayin martani ga atisayen soji na haɗin gwiwa da kore ta kudu da amurka ke yi da sanyin safiyar yau laraba kamfanin jallancin labaran ƙasar kore ta arewa na kcna ya rawaito cewa shugaba kim jong un ya ce wannan gwajin makami samfurin hauson 12 mai tafiyar matsakaicin zango tamkar yaƙi ne na haƙiƙa. ya kuma ce mataki ne na farko da dakarun ƙasarsa suka ɗauka a yankin pacific a matsayin sharar fage a yunkurin da suke na mamaye tsibirin guam a jiya talata shugaban amurka donald trump ya fada a wata sanarwa da ya fita cewa amurka ba ta ɗauki kowane irin zaɓi ba a kan teburinta kan yadda za ta tunkari wannan barazana ta kore ta arewa trump ya kara da cewa wannan gwaji da kore ta arewa ta yi ya wulakanta makwabtanta da duk mamomin majalisar ɗinkin duniya tare da nuni wato nuna halin ko in kula ga abin da ƙasashen duniya suka amince da shi to madalla da ta kaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu yi ta'aziyar mu ga iyalan alhaji labaran muhammad wanda aka fi sani da labaran ba a ja da ikon allah da ke kasuwar fante kaduna rasuwar matarsa hajiya bilkisu muhammadu allah ji kanta da rahama ya kara haƙurin wannan rashin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman mahmud lalo da ya taya na gabatarwa sai cuba hiro jodo ne da ya ba da umarni da injiniyan mu jini ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin